والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونقول مع الله سبحانه وتعالى ساق ta'ala تفضلاتي da ya arzuta mun sake haɗuwa daidai wannan lokaci don ci gaba da karatu a cikin al-jami na al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala insha Allah subhanahu wa ta'ala kamar da karga aka sani muna cikin kitabul fara'id littafin da yake magana akan gado wurin tashin mu na yau al-imam al-bukhari rahimahullah ta'ala yake babu mera fi zauji ma'al waladi wa gadon miji tare da ɗa ko wani ɗa حدثنا محمد بن يوسف أو ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال can da dukiya ta kasance lilwalad ga ɗa idan mutum ya mutu duk dukiyarsa ta gado ɗa ne za a ba ko yana da mahayi wa kanat alwasiyatu lilwalidaini su mahaifa sai dai dan su yi wasici daga abin da za a ba su ko ga abin da ya ba su kinan su wasici aka ba su shi da aka ba gado fa nasaha Allah min zalika ma ahabba sai Allah shahi abin da ya so na wannan faja'ala lizzakari mithla hazzil unsayaini sai Allah subhanahu wataala sanya a ba namiji kwatan kwacin rabon mace biyu wa ja'ala lil abawaini ya sanya ga mahaifa li kulli wahidin minhum as-sudus kowanne ɗayan su sudusi wa ja'ala lil mar'ati thumna war rubu'a ya sanya a ba mace ɗaya bisa takwas in ga ko rubu'i ɗaya bisa hudu in ba ɗa. Wali zauji shaɓarawar rugar, miji kuma a ba shi rabin dukiyar mata ta yi sadda babu ɗa, wa rugar a ba shi rubu'i in tana da ɗa. Kenan wasiyan nan da aka wa uwaye an sha'ida. la wasiyyata li warithin duk hmm. magadi ba wani wasu la ya inda la na kulli bi haqqin haqqa fala wasiyyata li warith duk mai haƙƙi an ba shi haƙƙi ne na haka babu wani wasici ga wanda yake magadi a cikin wannan hadisi za mu fahimci Allah subhanahu wata'ala ya fifita uba kan uwa wanda in ya kasance ita da uban aka bari ba kama irin nan bayan suna so biyu da kuma ɗa a fata suke so biyu kawai mutu ya mutu ya bar uwa dai da uba ne sai a kasa dukiya ta kashe uku a ba uwa kashi ɗaya sai uba ya ɗauke amma sanda akwai ɗa to kowane wasanci za a bashi Allah ya bibita uba saboda nauyin ciyarwa na a kai ne da sauran lalurori amma a wajen da'a da kyautatawa da alkhairin da ya ka fifita uwa ummak sannan ummak sannan ummak to sannan da abuka babu babu miratul mar'ati wa zawji ma'al waladi wa ghairihi babin gadon mace da miji tare da ɗa ko حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أبو هريرة ياتي قضى رسول الله منذ صلى الله عليه وسلم يا hukunci fi janinin ra'atin ga tayin wata mata min bani lahayana ko lihyana, na kabila bani lahayan saƙaƙa mayitan da ya bari shi cikin matacce annabi ya yi hukunci bi gurratin da a ba da gurra menene gurra a abdin bawa au amatin ko boya malam mai ce da aka kimanta ta da dinari hamsin ko dirhami dari shidda wato wasu mata sun yi faɗa na kabilar Uzai wanda mai budo gurmara ya kawo shi aiko sai guda ta bugi guda to wadda aka buga tana da ciki sai bugun ya sa cikin ya haɗu, kuma ya haɗo matacce sai adam ya ce to wannan da ta yi bugun nan za ta ba da gurra to kuma tun da faɗa ne kisa ne na kuskure ba na ganganci ba tunda ita bata buge ta da sunan ta mutu ba to shi ko kisan kuskure wa yake biyan diya wanda ya kisan ko dangi ne dangi ne al'aqila su za dora ma diya ta kuskure amma diya ganganci wanda ya yi laifi shi zai biya a cikin dukiya ce amma na kuskure to dangin ka za a kakkasa a azaba kowa ya kawo sai a biya ثم إن mar'atan lati قضى عليها sannan ita wannan matar da annabi ya yake hukunci a kan bil gurra ta ba da gurra don ta buge mai ciki ciki ya faɗi kenan Tufiyat sai ta rasu wacce ta rasu wadda aka buga ko ta yi bugu wanda ta yi bugu ita ta rasu sai ita an kawa hukuncin za ta biya gurra to sai ta rasu faƙaba rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yake hukunci bi anna mirasaha gadonta ita wannan ta yi bugu dukiyar ta bari ta gado libaniha za a raba ma 'ya'yanta wa ha da mijinta wa annal aqla diya ta kisan da ta yi na kuskure na bugun mai ciki ciki ya bari ala asabata a sibban da za a dora musu biya su ba za su ci gado ba amma za su ci wahalar biyan diyar abin da ya na kuskure kenan gado tsakanin mijinta da 'ya'yanta amma biyan diya danginta al'akila a sibbanta babu mira fil’akwati ma’albanati, babin gadon ‘yan uwa mata tare da ɗiya mata, asabatun ko? Hmm. Asibai, zama asibai. Can hadisin da ma a ƙari inda aka ce, sun ma'inna lamar lati ƙaba alaiha, wata riwaya ƙaba laha. Akwai mai laha? babu dama alaiha ya yi ta amma akwai riwayar qada laha amma laha din na alaiha حدثنا بشر بن خالد حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن الأسود قال قضى فينا معاذ بن جبل mu'azu bin jabalin ya yanke hukunci a cikin mu ala ahdi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an nisbu lil ibnati lil ibnati ya abada rabi wa nisbu lil ukhti ya uwa abata rabi kenan mutum ya mutu ya bar ya ta yi kuma ya ba ƴan uwa ta shakikiya ko li'abbiya za a kasa kashi biyu a ba ɗaya rabi a ba ƴan uwa shakikiya ko li'abbiya ba ta rabi bisa ga asinci da shi ce asabatun hmm? ma'ana su al'ahawati ma'albanati asabatun matsayin asibai suke kamar malam mai risala ce wal akhawatu ma albanati kal asabati lahunna yaritna ma fadala anhunna ahunna wala yurba lahunna ahunna ko to yan uwa mata na gehen uba ko na gehen uwa da uba matsayin asibai suke tare da diya mata ثم قال sannan ya ce sun makala Suleiman sannan Suleiman ya ce ƙabafina walam ya zukur ala ahadi rasulillah wa yake sun makala Suleiman wanda ya roto ga Suleiman cikin isnadin farko shu'ba an shu'ba an Suleiman mafi wani. walam yazkur ala ahdi rasulullah amma wani karon da ya karanta wannan hadisi ba mu ji ya ambaci cewa ala ahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam حدثني عمرو عمرو بن عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل هزيل قال قال عبد الله عبد الله بن مسعود يا ربي الله عنه لأقضين زن يبتوا فيها جوانا مسألة دا أكا تنبيين بك أضاء النبي تقول كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم أو قال كوكو شي عبد الله بن مسعود جواي قال النبي صلى الله عليه وسلم للابنة النسو a ba ɗiya rabi wani littattun limitin sudus da yadda a ba ta sudusi wa ma baki ya falil uht abin da ya saura a ba ya uwashi ya kwale abbiya kina mutum ya mutu ya bar ɗiyarsa ta tsatso ya bar ɗiyar ɗansa ya bar ya uwarsa shigig ya kwale abbiya kina za a kasa shidda a ba ya rabi uku a ba ɗaya ɗaya sudusi ta sulusain abin da ya saura asibci na uwa shi ya koli abiya wannan hukunci da wannan fatawa ba wani wanda ya sa a mata a cikin sahabbai in ba abdullahi bin ah, abbasin ba shi abdullahi bin abbasin za a ba ya rabi a ba a rabi waccan killa ba ta gado shi da wannan abin nan sabani babu mirasul akhwati wal ikhwa babin gadon yan uwa mata da da yan uwa mata da yan uwa maza yan uwa mata da yan uwa maza yan uwa mata bin nasi anan a tarjama Buhari rahimahullah wal ikhwa da yake kuma ilhaqul حدثنا عبد الله بن عثمان أخبرنا عبد الله أخبرنا شعبة أم عبد المنكدر قال سمعت جابرا na ji jabir radiyallahu anhu qala ya ce dakhala alayya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya shiga wuri na wa ana maridun ina maras lafiya fa da abi wabo in yace a karo an arwalla fa tawadda ay arwalla thumma nadaha alayya min wudu'ihi sannan ibru wannan arwalla ta yayyawa mini fa afaqtu sai ne farfado fa qultu ce ya rasulullah ya manzon Allah inna ma li akhawatun yan uwa mata kawai gari ne.» ya gashi bai da bai da bai da ɗan namiji ko ko ɗaya mace kawai da yan uwa mata da gare shi da mahaifi ne farmishi kusan guda tara ko fa nazalat ayatul fara'id sai ayar gado ta sauka ta magana akan kalala li'annahu yurasu kalala manufa dai daga cikin hadisin nan inna mali akhawat mirasul akhawati wal wata da imam Bukhari yake bin ba da aula in akhawat sun gado to ina ga al ikhwa za hmm, ka yace wal ikhwa Daga cikin hadisin babu ikhwa babu kulli Allah wa yuftikum fil kalala Babel faɗar Allah mai girma suna neman ka fatawa ka ce Allah zai ba ku fatawa idan fatawa harka ta mai nauyi aiki na mai daraja Allah da kai ne yana fatawa kulillahu yuftikum Allah shi yake ba ku fatawa fil kalala game da kalala gado babu tushe a ciki ma'ana babu asali kuma babu reshi sai dai gehe ke hawa shi babu sayu babu rassa sai dai sansani in mru'un halaka in mutum ya mutu kaga mutuwa a halaka ta ke hmm? in umru'un halaka in mutum ya mutu laisa lahu waladun bai da ɗa namiji bai da ɗiya mace bai da ɗan ɗa walahu uktun shi na da ƴan uwa fala nisfu ma tarak za a ta rabin abin da ya bari wa hawa yarithuha shi ma yana gadon ta in lam yakul laha waladun in ba ta da ɗa fa in kana tasnataini idan yan uwan biyu ne falahu masulu sani za a ba su biyu bisa uku mimma tarak daga abin da dan uwa ya bari wa in kano ishwatan ishwatan rijalan wani sa'a in yan uwa ne maza da mata falis zakari mithlu hadd al-unsayain sai a ba namiji kwatankwacin rabon mace biyu yubayyinu Allah lakum Allah yana bayyana muku hukunce-hukuncensa da shari'o'insa an tadillu don kada ku bace don ka ku bace Allah yana gwada muku hanya don ka ku bace hanya ta shari'a wallahu Allah bi kulli shay'in alim masani ne game da komai حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت ƙarshen ayat sauka khatimatu suratul nisa ƙarshen suratul nisa yastabtunaka qul illahu yuftiku fil kalal samu ayoyi da yawa a ce su ne wata ayat ita ce ƙarshen sauka bancin wanka a faɗi kuma wata ce zaki kashin sauka to amma malamai yadda suka yi taujihin yanzu. bisa ga ni wata man turja una fihi ila Allah ita ce ƙarshen aya ta sauka gaba ne a sauka ƙur'ani kakaf amma waɗannan ayoyin bancin ita duk wanda ka ji aji ce ƙarshen sauka to ita ce ƙarshen sauka ga maudu'inta ga mawdu'in da ita ce da gare ta ba a koma saukar da wata aya game da wannan mawdu'in ba kenan ita ce ƙarshen sauka a ayoyin gado mafhum in kuma ka ga wata aya ake ita ce ƙarshen sauka ba wata koyomin ba to sai ka ji mi an mawdu'in ta to ga mawdu'in nan aka ne amma ga duka gaba ɗai wata koyomin turja'una fihi ila a suratul baka. babu bunai amin أحدهما أخ للأم والآخر زوج باب ما babin matar da ta mutu tabbar ɗiyan ɗan uwan ubanta guda daga cikinsu ɗan uwanta ne li ummi bayan zama ne ɗan ɗan uwan ubanta kuma sun gama uwa shi wal ɗan ɗan uwan ubanta ne kuma mijinta ne zai ta tabbas. أمي أسكر يا قاضي كابني أم أحدهما أخ لأم أو زوج أكمل أمي أسكر كاتشين كتاب الفرائض نحن ما شكرشن بابي كو حدثنا محمود أكني لا أكني لا وقال علي علي يتشي رضي الله عنه للزوج النصف ولن أمجد أباش ربي وللأخي من الأم wancan na wajen uwa a sudusu a baya sudusi bayan an yi wanga na farilla wa ma baqiya bainahuma nisfani abin da ya saura sai a koma ka sa musu biyu kaga asircin sauran sun kai amma dai farillar wancan rabi farillar wannan sudusi daga baya sai abin da ya saura sai a raba musu haka aliyu radiyallahu anhu yake sura ta yi mutum ne ya armi mace ya armi mace sai suka haifi ɗa namiji isma'u Uwar. ya armi mace sun ka haifi ɗa namiji sai ya armi wata mata kuma sai ya haiwan ɗa da ita daban sai ya rabu da matar ta biyu sai ɗan uwa ne ya arme ta wuce kamar ƙane ne ƙane ne da ya arme da kai da ya rabu da ita sai sa ka hidiya sai ɗayan ɗayan ga da suka yawa da matar farko sai armi ɗayan ga ko bai arme ta to shi gina to sai arme ta sai ta rasu babu ɗa babu ɗan Ha? kuma a ƙasar ta babu uba don kaji baka ci magana uba ciki ba ko uwa su kawai biyu an bari udan guda mijin tana kuma ɗan uwan tawa ɗan uwan uban ta. ibnu ammin tana guda kuma ɗan ɗan uwan ta na kuma uwarsu guda ta don haka li ummi na wajen farilla a baya sulusi li ummi guda ba sulusi ya gado ba wanga miji na wajen farilla a bashi rabi sana a dawo wajen azirci wanga ɗan ɗan uwan uba ne wanga ma ɗan ɗan uwan uba ne sauran zai arba musu biyu shi kenan ko حدثنا محمود محمود بن محمود بن كيلان أخبرنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح an abi hurairah radiyallahu an qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ana aula bil mu'minina min anfusihim ni ne mahi cancanta ga mu'minne fiye da kansu faman mata duk wanda ya mutu wata raka malan ya bar dukiya famaluhu limawalil afaqati dukiya ce a ba na kusan asibban shi asibban shi na kusa yanzu ita ga mata zuwa a a sun banda wannan ga ya ɗan uwan to wannan hadisi nan ne a alaƙa ce da tarjamar babu babu a ammin ma ahul li ummin wal akharu zawjun to fali mawalil asabati to ai su ne wadancan ahaduhuma akhul ha zawjun lil eh, ahul lil ummi wal akharu zawjun bayan sai gado suna harila su suka dawo zuwa mawalil asl baka kalimar ita ce kawai alaka hadisi da tarjama wa man taraka kallan duk wanda ya wani nauyi au bayan ko wani ramni nauyi ko ramni nauyi shine ana biya ce bashi ramni shine gashi ya mutu ya bar ya yan kucu kucu haka ko ko abinci da ji babu to duk wanda ya mutu ya bar irin wannan ba ana waliyu ni ne majibincin al'amari ne fali'udu ala a kira ni a sanar da ni wannan nawai ni zan ɗauka a haɗa min ma'ana zai zama in bashi mutu ya bari annabi zai biya bashi in kuma ɗaya ya bari ba wani abin abin nan shi zai tallafa musu suna ɗaukar nauyinsu mun yi shi baya kusa da ya gabata wajibi ne shugabanni su rinka biyan bashin mutane suka mutu suka bar bashi ko ko a wannan kawai ne annabi ya ɗauka ne saboda kyawawan ɗabi'o'i ne da hali ne nagartacce malamai suka ce a tsarin da gabata a yi wajibi ne ga shugabanni ya akwai hali ko cikin aljihun gwamnati akwai kuɗin da za a yi haka kuma aka bincika bashin ba na wauta na ba ko in na wauta na a bashi da kaya ne duk shekara sai ya canza kujerun falo ne za su kama dubu ɗari uku to bana sai ya canza hankali shi bai da bashi sai ya mutu a bari a sai da gona ce a biya ko ba yana da rai ne a bari duwar zai shiga. saboda ba ba shi da lura na ba ko hmm. alkallu al’iyad iyali haddasana umayyatu umayyatu ibn bisbanin haddasana yazidun zuraif arrauhin an abdullahi bin taus an abihi an ibn abbasin رضي الله عنه ما النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق الفرائض باهلها وبعد تفرلوا لي كما سوسو to haka aka ba miji rabi aka ba li ummi sudusi fama tarakatil fara'id to abinda farilloli suka raga abincin an da su fali aula rajulin zakar haka aka koma da aka ba su da asiki shi ma shi alaka hadisi go fama tarakatil fara'id aka cin an ba miji nisbi an ba li ummi sudusi to akwai sauramin rage hudu da biyu duk suka rage ku. ba shi da za a raba ba miji a bashi biyu eh uku ko da ummi a bashi guda ba shi asu da si ba to duke da sauran biyu to ba ma tarkatul fara'id biyu din nan bale a wala rajulin zakari to ko wannan za a wala rajulin zakarin nan kuma daidai suke mustawa ba don da yawanci tana duk ɗayan miwa amina kwarai ko ina shi kishi kuma zai shi kwashi da asiri babu zawil arham badan ma'abuta zumunci na ke yan uwa dangin uwa dangin uwa suna suna gado ko ba su gado kawun ne ko حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت ناجي لأبي أسامة حدثكم إدريس إدريس يا كرن muku حديثي yace haddathana talhatu an sa'id ibn jubair an ibn abbas wa li kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabuna ba sha wurin ba kawai sai imamul bari ce na a aqadat aymanukum kage bai ciko mimma taraka a wal Na ai do aya guda ta ko a suratul nisa'i wali kullum ci amna mawaliya kowannen ku mun sanya mai majibinta dangi yan uwa na gado min ma taraka alwalidani wal aqrab abinda mahaifa suka bari ko dangi wallazina aqadat yadda Buhari zo da shi Imam Buhari kira wa ci aqadal wa fi aqadat qasrun sawa sawa kufi yuna kira ومن wannan kufi fa'un musallatun wa fi aqadat qasrun sawa wa ma'al hadi kenan da asim da hamza da kisa'i wannan kira a ce aqadat da madda amma baquna wallazina aqadat imanu ba madda to waɗannan da ku haƙulla ƙawance da su ko a kulla da ba ganye ba ku ba su rabon su nan irin waɗannan ƙawance na farkon musulunci kun yi hijira duk gaba ana gadon juna ne da zamantakewa ta musulunci to in an yi wani kullin kawance mai kama da wasicin na abawa ne kaza to ya an yi haka to kazan nan za a bashi amma bai gado dangi su za su gado kala kanal muhajiruna muhajirai sun kasance hina qadimun madina sanda suka shigo madina yarisul yu al muhajiriyya balansari yana gado muhajiri dole zawira ibi ba da yan uwan zumunta ba lil ukhuwati dan me suka gadon juna dan yan kallan Allah ce aha annabi sallallahu alaihi wasallam bainahum wanda annabi ya kulla tsakanin su falamma nazalat lokacin da wannan aya ta sauko walli kullin ja'alna mawaliya mimma taraka alwalidani wal aqrabuna والذين عقدت أيمانكم أو عقدت على قراءة الكوفيين قال نصحتها والذين عقدت aw aqadat aymanuhu ma'ana ta shahe ta an shahe cewa waɗanda kuka kullin ƙawance fa'atuwar nasibon yanzu babu wannan kawai ‘yan uwan mutum na jini su za su gade shi an rufe gado da ‘yan uwantaka ta musulunci magana fa'atu nasibahum an dakatar da ita babu mafhumun babu wannan sai dai gado da abin nan zumunta ta cini. to duk da haka malamai sun yi saɓani tun da ya ce duna zawi rahimihi kuma ya ce zawil arhami shin yan uwan zumunta na yan uwa suna gado wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillah malamai sun yi saɓani su dai akan yan uwa na gehen uwa wanda suke na zumunta abin nan gehen uwa kamar irin su kawunnai da innoni na wajen uwa ba su gado Allahumma sai in ya zan babu mai gado duk kowane gehe bai da magaji sai kawu ne alhalu warithu man la warithla yanzu kawu shine magadin wanda bai da magaji ko kuma ya kasance akwai kawu akwai ko kuma irin ɗan kawu ko ƙauna uwa ko ɗiyar kawu ko ɗiyar ƙauna uwa to a tafsilin mawjudu fi kutubul fiqh sai a yi at-tanzil at-tanzil shine a tsaida ɗiyar wani matsayin shi sai ta gado irin shi a tsaida ɗiyar wanci matsayinta sai ta gado irinta wa haka ba kenan matakan gado su ne asalin mutum su ne uwa da uba da kaka na wajen uba ko da kaka mace ta wajen uwa da ta wajen uba usul kenan sai furur su ne ɗaya da jikoki na wajen ɗa sai hawashi su ne yan uwa ko kamar irin kanewa da sauransu da irin hawashi na wajen usuli irin ammu da ammatu ko ammatu ba ta gado sai a gade ta to in ba a samu cikin irin waɗannan magada ba to sai zawai arha ko kuma an same su ba su canye dukiya ba sai hanya ta biyu an rabbi sai a yi raddi wanda malaman bikin malikiya sun ce ba a raddi ga miji da mata ko wala ya raddi zauje in ba a samu hanyar raddi ba to sai zawul arhami dinga in babu zawul arhami sai baitul mali shikenan li jama'atul muslimin babu mirasul mula'ana aw mula'ina mula'ana matar da an kai li'ani da ita mula'ina matar da ta yi li'ani كما ممتحنة ده ممتحنة mumtahana ما da aka جربتا mumtahina ما da ke جربتا jarrabtawa أتشاهده باب ميراث الملاعنة أو حدث حدثني يحيى يحيى بن قضعة حدثنا مالك عن نافي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا متن لاعن امرأته يا لأن ما تاتي في زمن النبي أزامن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانت فان ولدها يقول أنت يجد أن تاها ناشنا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في النبي ربا فورد an yi la'ani a shi gina arme ya bude wa alhaq alwalada bil mar'a sai rizka da dan ga da sunan ya ce ya ga tana zina ko ya ce ɗan ba nashi bane ko tun cikin shi ciki ba nashi bane aka zo aka yi rance rance shi rantsuwa bai ta yi a wajen alƙali to yanzu ɗan nan ɗan tana yana gadon ta tana gadon ɗan amma shi ɗan bai gado ne kuma shi bai gadon ɗan don ka jibi ya mutu ya bar miliyoyi ya sheku ko yi ba a bashi dan dan macen na kawai ya kamata ku zago kuma sai a canza lokaci ko da takwas da rabi ya ya ya yawa tun da bakwai da rabi an yi isha ya yi ko za ka zama mai sai takwas da kwata ko ah, a rage kwata hmm. amma sai da kwata insha Allah ka ya tsawo da ishirin takwas da kwata a tashi tara da kwata min al-usbu'i al qadim daga sati ne zuwa a cikin ha ƙwarƙun sa'adu uwar tana a a ta kwashi garo garo da ne za ta yi ita ya gado ta saura kai bai talma da kuɗin ba wani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك